kuma da na sanin ya zabe ma karfan kafa kuma za ku ji babban dalilin da yasa ya fito ya baiwa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hakuri sannan kuma za ku ji dalilin da yasa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shi kansa ya yanke mummunan hukunci wajen ajiye mukamin da aka bashi na shugaban hukumar Hisba na fadin jihar Kano sannan kuma za ku ji dalilin da yasa shi kansa ya ajiye wani babban mukami kuma za ku ji dalilin da yasa Abba Kabir Yusuf shi ma ya faɗi maganganun da ya faɗa wannan daga baya ya zame ma da na sani kuma ya zame ma karfan kafa sannan kuma za ku ji babban dalilin da yasa Murja Ibrahim Kunya ta hada wani babban liyafa wanda aka aka fi sani da babban fati wanda wannan fati ya zama kamar abun mamaki kuma ya zama kamar abun jaje ga su kansu wasu manya-manyan ɗalibai na cikin asibitin wanda ya zama musu cewa ya zama musu ma kamar silar su daga aikin baki daya wannan murja ibrahim kunya ta hada wannan gagarumin fatimi ba don komai ba sai don shakki aminu ibrahim daurawa ya ajiye wannan babban mukami wanda duk da dai ma labarai sun buƙaci maganganu daga bakinta ta furta cewa ita fa ta hada wannan fati ne ba don komai ba sai don farin ciki da walwala da jin daɗi da wanda ya fi addabar rayuwarta kuma ya fi takurawa rayuwarta ya ya ajiye babban mukaminsa wani daman ta riga ta ci cewa dole sai ta ya ajiye wannan mukami kuma sai ta kore shi daga kan a kwanakin bayan ba manta ba daidai lokacin da za a kama ta ta saki wani bidiyo nata a shafi na tiktok inda take cewa sai ta kore shi daga fadin jihar kano kuma sai ta sa ya zama abin tausayi ta sa ya zama abin kwatance a fadin jihar kano duk da cewa wannan kalaman nata a lokacin bata bayyana sunan wani ba haka zalika bata faɗi sunan wannan malami ba kuma bata yi wasu alamu da zaka gane cewa ga da wanda take ba sai daga baya mutane da yawa suka tabbatar da cewa ta faɗi wannan kalamai ne akan wannan babban sheshin malami duk da cewa shi kansa wannan malami ya kasance babban malami amma dai akwai lauje cikin haɗi wanda da akwai kalamai masu tarin yawa wanda ya kamata ku kanku masu sauraro ku sani za ku ji kalaman da daga Abdullahi Umar Ganduje ya furta wajen bayyana wannan lamari inda wannan kalamai na ce sun yi matukar kaɗa hantocin dukkanin wani dan fadin jihar Kano tun daga kan dan jam'iyyar NNPP har yi zuwa dan jam'iyyar APC har zuwa dan jam'iyyar PDP wayannan kalamai sun yi matukar bayyana mutane mamaki wajen cece kuce da kuma jita-jita da mutane suke ta yi idan kuwa muka ce za mu yi waye bangaren kalaman abba kabir yusuf wajen da na sani da takaici da jajjabi da mutane suke taimi shi ya fito social media ya baiwa shek aminu ibrahim dorawa duk da cewa kalaman nashi sun yi matukar baiwa mutane mamaki a wannan lokacin ba taba tunanin cewa za a iya samun mutum mai matsayi kamar na abba kabir yusuf zai iya fitowa ya baiwa wani ba wani malami hakuri ba duk da cewa shi kansa shek aminu ibrahim daurawa mutum ne wanda baka isa kare raina shi ba kuma mutum ne mai kima da daraja da kwarjini da kamala a fainan nashi kuma a fainan jama'a malami ne wanda fatawarsa da kuma maganganunsa suna matukar bai mutane mamaki idan ba manta ba shi kaɗai ne mutum na mutum a faɗin Najeriya wanda idan ya tsaya ya faɗi kalamai wanda dole za ka fahimce shi wanda shi kaɗai ne wanda ya fi iya wa'azi kuma ya fi iya ifi iya kamar tarihi ko wani abu makamanci haka wanda idan ya tsaya ya gaggaya ma maganganu dole za ka san da cewa mutum ne mai ilimi domin ya san me yake kuma za ka san da cewa ya iya koyawa an shi wannan awon ne ba don komai ba sai dan bangaren eh, iya maganganunsa amma sai gashi ya fita wani bidiyo ko mu ce ya fitar da wani bidiyo na ajiye dalilin aikinsa inda yau dinnan za ku ji dalilin da yasa ya ajiye maganganu da yawa suna ta yawo kan cewa dalili ya sa wannan babban sheshi malami shek aminu ibrahim daurawa ya ajiye wannan aiki na shugaban hukumar isuwa na faɗin jihar kano maganganun suna da yawa idan ba manta ba a kwanakin baya akwai wani cece kuce da aka dinga yi kan cewa hukumar Yusufa ta tsawwala wajen kama matasa da 'yan mata da mutane zaune gari banza musamman ma 'yan shaye-shaye da kuma waɗanda suke neman mata wanda neman matan nasu bai taka karya karya ba har ma wato gidajen da aka bi aka rurrufe da wayanda aka dinga bibbi ana kakama mata da samari a ciki mafi yawancin gidajen za ku ga cewa akwai matsatsalu da yawa a cikin gidajen idan muka dauko ainihin gundarin dalilin da yasa abba kabir yusuf ya wa shaka aminu ibrahim daura maganganu a cikin maganganun namu suna da matukar tarin yawa kuma maganganun namu suna da matukar ban mamaki a kwanakin baya bayan bayan kaman da shaka aminu ibrahim daurawa ya sa aka yi a lokaci idan muku manta ba hukumar isiba ta higa gidaje daban-daban wayanda ta dinga dauko mata da maza tana cillawa a cikin mota wayannan maganganu sun faru ne wajen kimanin wata biyu zuwa wata uku baya wanda ba a taɓa tunanin cewa maganganun za su dawo su zame ma karfan kafa ba a wannan lokacin tabbas tudure shek aminu ibrahim daurawa ya yi maganganu inda ya ce bayan bincike da suka gudanar sun gano cewa akwai matsatsalu masu tarin yawa wanda na matsatsalu suna nema su ɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmai ma baki ɗaya domin an gano cewa akwai gidaje daban-daban waɗanda sukan yi amfani da yara yaran ƙananu waɗanda ba su shekara goma zuwa sha biyar ba wa'annan yara wanda an riga an tabbatar da cewa ko da ciki ba za su iya ɗauka ba domin ba su da cikakkiyar mahaifa mahaifar su karama ce sosai idan ku har suka ɗauki ciki to tabbas a wajen haihuwa idan ba sa aka yi ba za su iya mutuwa domin kananun yara ne wanda kuma an gano cewa wa'annan yara ba ko ina yara bane sai 'ya'yan marasa ƙarfi ma'ana yara ne kananu wa'anda mafi yawancinsu ba ma su mallaki hankalin kansu ba mafi yawancin su ƴaƴa ne na marasa ƙarfi wayanda iyayensu suke ba su dama kan cewa su je su yi bara ko su je su roko ko su je su duk abin da za su yi domin su ba su kuɗi haka zalika wayansu 'ya'ya ne kuma wayanda ake dora musu talla mafi yawancin su iyayensu ko mu ce marikansu sukan dora musu talla su ce musu ku je ku siyar idan ba ku siyar ba kar ku dawo ko ma me za ku yi amma ku sai da wannan sannan kuma wa'insu kuma an gano cewa 'ya'yan ma manya ne wanda su akan saka musu fuska ne ko mu ce akan saka musu akalansu domin akan ba su waya domin su yi bincike a ciki ko kuma a ba su waya duk da suna ƙananan yara a cewa an mallaka musu waya saboda tsabagen kauna da ake musu ta wannan waya kuma sukan haɗu da abokai na banza da na wafi a ɓangaren shafukan sada zumunta mafi yawancin ƙarfi ma suka haɗu da su ne a ɓangaren facebook wanda wannan abokai sukan koya musu yadda ake fidala da iskanci wanda sukan tura musu bidiyoyi na batsa dalilin wannan kallon bidiyoyi na batsa su kuma wayannan yara sukan afka cikin wannan hali bayan dogon bincike da aka yi an gano cewa tabbas akwai kananun yara wanda aka kama sun kai kimanin su takwas a gida daya wanda duk cikin su babu yarinya da ta kai kimanin shekara goma sha uku ma daga shekara sha uku sai abin da ya iyo ƙasa wayannan yara bayan an je an yi gwaje-gwaje an tabbatar da cewa mahaifarsu ma bata kai matsayin da har za ta ɗauki ciki ba kuma an tabbatar da cewa wayannan yaran an yi amfani da su ba su ɗaya ba su biyu ba sannan bayan kuma dogon bincike da aka gudanar an gano cewa akwai samari wayanda su ma yara ne kananu wanda su ma an tabbatar da cewa yaran mafi yawancinsu wasu almajirai ne wasu kuma 'ya'yan manya ne kamar yadda muka yi bayani a baya wayannan yara su ma an yi bincike ne wanda duk da dai maza ne amma kuma akwai karti wayanda su kuma mazan suke nema wanda su ma yaran an yi jiya an yi bincike wanda aka tabbatar da cewa an yi lalata da su ba so ɗaya ba so biyu ba wanda har an tabbatar da cewa an sha yin amfani da su duk da dai mun ji jita-jita ta bakin yaran kuma mun tabbatar da bayanan da muke faɗa yaran da bakin su sun furta ku ci gaba da bibiyan mu domin jin sirrikan 'yan siyasa